wallafar babban malamin nan doktor muhammad sani umar mun kammala a zaman da yau muna ɗaya ga watan rajab hijira na da shekara 1441 wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin wannan shi ne mu na saba'in a wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun hattama ko mun kammala magana kan yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya buɗe makka da irin ɗabi'u da ya nuna na dattako na rangwame da afuwa da darasi da ya bawa al'ummar duniya baki ɗaya da al'ummar musulmi musamman na cewa babban manufa shi ne shi burinsa kowa ya shiga aljanna burinsa kowa ya samu rahmar Allah da yanayin yadda ya mance da duk abubuwan a baya ya rangwame kuma ya ba da damammaki yadda kun ma mutum ya so zai fita daga garin ba tare da an tursasa shi ya musuluncin ba kuma bai takura ba duk ya ba da ƙofofin a buɗe saboda yana so ya koya wa mutane in ma za su yi abu su yi bisa gamsuwa addinin da ake cewa su yi to babu tilastawa ba takurawa a'a ana so in sun gamsu sun gaye musu su ɗauka bai musu ba kuma shikenan su kama gabansu yanzu sallallahu alaihi wasallam ya nuna ɗabi'u iri-iri waɗanda ah, in za a tsaya ita bayani a kai lallai zai ɗau tsawon lokaci da kuma yanayin yadda Allah subhanahu wata'ala ya girmama shi kuma ya saukan masa da da sura wadda take nuna cewa tufa kamar saƙon ma ya cika in saura kawai a fara bankwana, kuma ya fara yawaita tasbihi istighfari Shi ne kamar yadda muka karanta bayanin da sai sayyidina abdullahi dan abbas yi akan to jigon ko abinda ake nufi da idza a nasrullahi wal fata to bayan an buɗe makka akwai 'yan sauran abubuwa da suka dinga faruwa akwai yaƙe-yaƙe da aka ci gaba da domin a ɗabi'a cewa idan kana so masarautarka ta samu ta samu gindin zama to lallai za ka yi duk abin da za ka ba ta kariya daga gujewa barazana daga cikin gida da kuma barazana daga waje to yanzu kusan ka ce an riga an kammala da duk wata barazana da take ta cikin gida to amma a kewaye ana tare da waɗanda ba a tilasta musu sai sun ba to dole ne a jalayi ta yadda ba za su zamto barazana ba ga al'ummar musulmi shine malam yace ghazwatu hunain ismul ghazwa wa zamanuha wa sababuha سميت هذه الغزوة غزوة حنين باسم المكان الذي وقعت فيه وهو واد بين مكة والطائف يبعد عن مكة ستة وعشرين كيلا شرقا وسميت كذلك غزوة هوازن باسم القبيلة التي قادت القتال فيها ضد المسلمين وقد وقعت هذه الغزوة في أوائل شهر شوال عام ثمانية من الهجرة عقب فتح مكة وأما سببها فإن ذلك الفتح الأعظم فتح مكة الذي فتحه الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين قد جاء دربة مباغتة ففوجئت به أو فوجئت فيه القبائل المجاورة وهي ترى قريشا تسلم وتستسلم وعاصمة الشرك تنهزم فلم يكن لتلك القبائل بد إلا أن تنتهي إلى ما انتهت إليه قريش إلا أن بعض تلك القبائل المغرورة المتغطرسة لم تقنع بذلك لحكمة من الله الحكيم الخبير وفي مقدمتها هواز هوازن وثقيف ومن تبعهم من القبائل الأخرى أبوا أن يخضعوا ويدخلوا فيما دخل فيه غيرهم فاجتمعوا على مالك بن عوف النضري سيد هوازن وعزموا على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين سيد هوازن قائد المشركين مالك ابن عوف ودريد ابن الصمة لما عزمت هوازن ومن تبعها على الخروج لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أمرهم قائدهم مالك أن يسيروا ومعه أموالهم ومعهم أموالهم ونساؤهم وأبناؤهم وساروا حتى نزلوا بأوطات موضع قريب من حنين وكان في الناس دريف بن الصمة من جشم رجل كبير السن لم يبق فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب وكان رجلا شجاعا مجربا ذا رأي وحكمة فلما نزل قال بأي واد أنتم قالوا بأوطات قال نعم مجال الخيل لا حزن ضرس ولا سهل دهي كهس والحزن الضرس المرتفع من الأرض ذو الحجارة والسهل الدهس ما لان من الأرض ولم يكن رملا ثم قال ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويراعى الشاء أين مالك قيل هذا مالك ودعي به قال يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام ما لي أسمع رغاء البعيد ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء قال مالك آه، سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم قال ولما؟ قال أردت أن أجعل خلف كل رجل وأهله وماله ليقاتل عنهم قال له زبيد راعي راعي ضأ راعي ضأن والله وهل يرد المنهزم شيء أو يرد المنهزم شيء إنها إن كانت لك لم تنفعك إلا إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك ثم قال ما فعلت ما فعل ما فعلت ما فعلت كعب وكلاب قالوا لم يشهدها أحد منهم قال غاب الحد والجد لو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولا كلاب ولو وددت أنكم فعلتم ما فعلت إلى أن قال يا مالك إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم ثم القصبة يعني المسلمين على متون الخيل فإن كانت لك الحق بك ومن وراءك وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت, أحرزت أهلك ومالك قال مالك والله لا أفعل إنك قد كبرت وكبر عقلك ثم قال والله لتطيع لتطيع لتطيعنني يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري وكره أن يكون لدريد فيها ذكر ورأي قالوا أطعناك قال بريد هذا يوم لم أشهده ولم يفتني لقد استحكم الكبر والغرور في سيد هوازن مالك بن عوف فأبى أن يقبل نصيحة دريد الرجل المجرب لحكمة من الله الحكيم الخبير فوقع ما وقع وهو مصير كل, وهو مصير كل باطل واهي حتى وإن كان لاحت لهم بارقة نصر وغلبة لكنها لا تلبث أن تنقلب عاقبة حميدة للمؤمنين وهزيمة للكافرين قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ما لنشي يكون حنين وأن ياك يا samo saboda wurin da ya faru ɗin haka ake kiransa hunai sannan kuma wurin kamar ka ce wani kwari ne tsakanin makka da ta'if an gangaro an ba ta'if amma ba a shigo makka ba to kamar kwari ne ƙasa nan wurin shi ne hunai ya ce kwatankwacin nisansa da garin makka zai kai kamar kilomita ashirin da shida ya ce an kira wannan yakin kuma da ghazwatu hawazin domin sunan kabilar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tara ba shine ya fita ya nemi yakin ba a'a su ne suka taso tabi'atul hal kuma ya tashi domin ya kare kansa wannan yaki ya faru a farko-farkon watan shawwal shekara ta takwas bayan hijira an buɗe makka abin da ya faru ku shine wannan budi na makka da aka samu wanda daga Allah subhanahu wata'ala yake wanda da shi ne Allah ya girmama ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya girmama mabiyansa sahabbai to sai ya zama na ya shammaci ragowar kafirai tunda abu ne wanda ko a mafarki ba sa ganin akwai wanda wai zai iya zuwa ya samu nasara a kan Quraysh domin ana tsoron su mun faɗa ai a baya har a lokacin jahiliya da aya ba ta sauka ba amma ana tsoron a taɓa su wannan aiki ya ba su dama ma makka ta zamto cibiyar kasuwanci domin ana ganin duk wanda ya zo da dukiyarsa wurin to ba za ta tozarta ba ta sha sannan idan ɗan makka ya fita da dukiya suna tafiya garin yaman su kasuwanci suna tafiya garin sham kamar yadda muka yi magana a kan rishlatar shi in sai tafiyoyinsu guda biyu lokacin ɗari da lokacin zafi to da an gansu za a ce a wa'annan zaɓaɓɓu ne yi na kusa da Allah ne ‘yan harami ne ba wanda zai tafi su wannan ya ba su dama suke fita cikin mamakon kasuwanci balma tun da an canfa su ana so ma a yi hulɗa da su ana ganin dai kana so ka samu arziki to kai hulɗa da su ka sayar musu ko ka saya daga wurinsu to wannan sai ya ba su dama sai suka samu dukiya mai tarin yawa kuma suke da wani tsohon tsari in sun tashin kasuwancin ba a ɗaiɗaikunsu suke fita ba a tawaga ce ake tashi bisa jagorancin wani wanda aka san misali ya iya magana ko yana da kwarji ko yana da kaza to sai izamto an haɗa ire-irensa su ne za su jagoranci abin nan irin su abu sufiyan da wanda suka kama da haka a cikin dai tsari mai kyau suke tafiya ba tsari ba na kara zube to don haka da labari ya isa waɗanda suke kewayen maka aka ce ai sun miƙa wuya sun shiga addinin musulunci wannan abin sai ya bawa su wa'annan ƙabilun da ke kewayen maka mamaki sai suke ganin cewa ya shawa ya suka yi laushi haka da yawa suke ta miƙa wuya suna karɓa kawai sai yadda aka yi da su sun zama raƙumi da akala suka ga cewa kuma fa idan makka ta faɗi ana nufin cewa duk wannan abin da ake zuwa a yi a yi masha'a to wannan cibiyar fa an daina yi kenan da haka sai su suke ganin in dai har su ma suka miƙa wuya to ƙarshe fa su ma dole su shiga musulunci to a tare da haka sai wasu 'yan tsirari daga cikin ƙabilun wanda suka shaidan ya ruɗe su suka shiga ruɗi domin ruɗi ne a ƙasa ba su kalli ba su yi la'akari da wasu abubuwa ba wanda da ya kamata a ce sun yi la'akari sun hankalci yadda yadda abin ya faru da sai su zaman su su zaman lafiyar su da sun zauna ba su ma ce za su yi musuluncin ba kuma su su kiyaye cutar su daga barin afkawa musulmai ba wanda zai taba su to amma girman kai sai ya ɗebe su shine al-ghatrasa wanda ya siffanta da shi ana cewa mutaghatris shi yasa ya ce musu al-mutaghatrisa masu girman kai ba su nutsu da haka ba wataƙila wannan ya faru ne saboda wata hikima da Allah ya nufa don haka sai wannan ƙabilu suka fito da hawazin da saƙif ka amince saƙif ɗin nan dama suna da lalataccen rekod a baya domin sanda makka cewa ma'aikin sallam zafi kafin ya hijira zuwa habasha kafin ya umarni a yi hijira zuwa habasha ta farko da ta biyu ya je ta'if ya je saƙif ko za a samu wanda za su taimake shi amma ba su taimaka sai suka taro wawaye da bayi da mahaukata suka sa aka rufe shi da duka da jifa aka faffasa masa kai aka yi masa jina-jina shi ne ma har a lokacin yake cewa kai fai fili hukawun shajju na yahu to mutanen da suka faffasa wa su jiki ta yaya za su rabauta Allah ya saukar da faɗinsa da ya ce laisa laka min al'abdi shai ba ruwanka kai wannan magana ba ta ka wuce ko ya tuba gare su ko ya azabtar da su amma fa na zalimun tabbas azzalimai ne sun zalunci kansu dan haka da suka daga kara sai waɗanda suka rudu da su su ma sai suka biye musu sai suka ga su ba za su shiga wani addini sabo ba dan haka sai suka tattara wani wani tsoho da ake kiransa Malik dan Auf an suka ce kawai sun sa shi shine shugaban su shi kuma shine shugaban Hawazi suka ce kawai a ji a afkawa musulmai da yaƙi to kaji wannan shine dalilin faruwar abu manzo sallan ba shi ya faru yakin ba amma da ya ga wasu za su farar da shi ya waje bai kare kan dama babu saɓani tsakanin malaman musulunci cewa duk al'ummar musulmin da suke zaune aka zo aka afka musu da yaƙi ya waje ba su fita su yi jihadin dafa ya waje ba su ne su kare kansu baya daga cikin imani su sallama su miƙa wuya kowa ya miƙa wuyansa a yanka shi ba tsoron Allah bane a'a sai inda ƙarfin mutane ya ƙare to shi wannan shugaban hawazin din da ake kiransa Malik dan Auf akwai wani dattijo da ya ba shi shawara amma bai ɗauka ba da hawazin suka yi nufin za su fita su yaƙi da wanda ya biye musu da wanda suka suka suka biye musu wurin fita din dan yakar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to malik din abin da yake musu yace kowa ya fita da abin da yake mallaka na daga dukiya da 'ya'ya da mata da duk wani abu da ya san ya mallaka matukar za a iya daukar sa to a dauka a tafi shi wai shi yana ganin wannan shi zai hana su ba za su gudu ba in sun tafi can fagen fama kuma ba sa tunaninsa dama a gida da kawai a tafi kawai ko a mutu ko a yi rai ashe ashe ganima ce ta cikin ruwan sanyi suka tattara musulmai suka fita da ita dama haka Allah yake jarraba azzalimi ya gama zalincin zaluncinsa sai Allah ta'ala ya kawo shi hannun wanda ake zalunta cikin ruwan sanyi da suka taho sai suka zo suka yada zango a wani wuri da ake kiransa autat ya ce wani wuri ne dab da hunain to a cikin mutanen akwai wani ana kiransa durai daga ƙabilar banu jeshim yake mutum ne wanda shekaru sun tafi kusan ba wata fa'ida ma fita da shi in ba wai ya ba da shawara ba tunda tsohon mayaƙi ne sadauki ne amma ƙarfi ya ƙare shekaru sun cin masa an ce a baya yana da gogewa ta shiga fagen fama shi ne wa kana rajulan shuja'an mujarriba kuma sannan mutum ne mai hangen nesa yana yana da nisan hange wato in yi maka magana sai ka ga lallai sai an tsaya allura za a gano ta da suka zo suka sauka suka yada zango a wannan wuri a sai shi shugaban nasu yake cewa kai madalla da wannan guri wurin da doki zai samu ya kiwo ga shi wuri ne wanda yana da tudu ta gefensa saboda yana kan ah, dutse sannan kuma gashi a gefe guda kuma yana da taushi yana da laushi ba shi da taurin da kuma za a rasa jin daɗi a wannan guri ma'ana ba zallar dutse ba ne tunda idan dutse ne zalla idan rana ta take kuma shi ma sai ya ɗau zafi ko abin da ya kama da haka amma idan ƙasa ce mai laushi to koda da zafin dai ita naka ba zai kai haka to amma a daidai lokacin sai shi durai da yake cewa amma ya nake jin kukan me kukan raƙuma shine ruha kukan raƙuma da kukan jakai shine nihaq da kuma kukan mutane shine buka da kuma kukan awakai ko tumakai shine yu'a. ka duba ka ga saboda yalwar harshen arabiya mu auren mutu sai mu ce kuka amma kowane kukan yana da suna duk abin da ya kuka yana da suna wannan zai nuna maka hikimar saukar da alkur'ani da yaren arabiya saboda wani irin yare ne mai faɗi ba a takura yake ba wato za a gaya maka kalma ɗaya amma ma'anonin da za ka iya fitarwa a ƙarƙashinta suna da yawa sai ya tambaya ya ce ina malik yake shugaban wannan kabila sai aka ce masa gashi nan sai aka kirawo shi sai ya ce yanzu kai ne shugaban wannan mutane ka sani lalle wannan rana da kuka zo nan wannan zuwa da kawo mu nan da kai za a yaƙi ka sani tabbas labarin da zai faru bayan an gama yaƙin nan ko mai kyau ne ko mara kyau ne za a ji shi ma'ana tun da mun fito magana ta ƙare ya ce to amma ina son tambaye ka menene dalilin da ya sa na ga ya nake jin kukan ah, kukan dabbobi mabambanta raƙuma jakuna ƙananan yara dabbobi kai ka ce mun fito da komai da komai na garin sai ya ce yi ai abin da yasa duk na koro kowa mutane na koro su na ce su ɗebo 'ya'yansu da matansu da dukiyoyinsu sai ya ce kai kwa me yasa kai haka sai ya ce na so ya cewa izam cewa kowane mutum yana tare da iyalansa da dukiyarsa domin ya tsaya ya jajirce ya kare su ya yi yaƙi domin kada su salwanta ma'ana yana ganin kamar farar dabara ce sai durai da ya ce mai ka amma dai kai cikakken makauye ya ce to kai banda abinka dama mutumin da ba nasara tattare da shi ba zai ci nasara ba akwai wani abu da zai mai amfani ya ce ka sani ko da kuwa kana da mazaje da kake ganin za su yaki da makamai to ka sani fatin da kai a karya kake ana shi tun da ya san rayuwa kuma ya ji labarin hakikanin me ya faru a makka ya ji irin fitowar da ma'aikin salami ya riga ya yi tunanin cewa to ta yaya ma za ka tunkari wannan mutum ƙarfi ne guda biyu wanda ba za a iya karawa da yake cewa ka sani duk ba za su maka amfani kuma ƙarshe za ka kunyata kanka ka kunyata iyalanka sai ya tambaye shi ya ce ina ba nuka ina ba kilab wasu muhimman kabilu sai shi malik ya ce mai ai babu mutum ba samu wakilcin ko mutum ɗaya ba sai ya ce to kaga tun da aka rasa nan? to dabara ta ƙare iyawa da ƙwarewa babu su a cikin ku jajircewa babu ya ce na tabbatar da a ce akwai ɗaukaka a cikin fitowa irin wannan da a ce a fitowar akwai wata fa'ida to da waɗannan ƙabilu guda biyu tabbas za ka same su ya ce ina ma da kun ɗauki ra'ayi irin nasu kuma kun zauna da haifi shi ne walau wajittu annakun fa'altu ma fa'altu ya ci gaba da mai bayani dai har zuwa inda yake cewa ya ce mutanenka da ka fito da su ka kawo su gindin inda za a hallaka su ba kai musu gata ba yace me zai hana ka mai da su garinsu su rayu cikin mutunci da aminci yace idan ya so su kuma wa'annan wa'annan musulmai ɗin, sai ya ambace su da matasa ana ganin tunda matasa ne suka zo da sabon addini su kuma ka haɗu da su a bayan mai a bayan dawaki ma'ana wannan matan da ka fito da su da da dukiya da waye mai fa'idar haka matsala ma za su zama maka a fagen fama in an wuri ya rinca biyu ka koma a fito da kawai mazaje in ya zama dole sai an fito an yi yaƙi ta yadda iyalanka suna gida baka tozartar da su ba dukiyar kama haka to ƙarshe dai tun da kun san mai mulki wanda yake ganin yana da fawa a hannu to har yadda za a gaya mai gaskiya ma sai an bi a hankali sai an bi salo mai kyau saboda eh, yadda feelings ɗinsa suke yadda yake jin abubuwa ba daidai yake da naka ba inda akwai wannan fawa ɗin yasa ake cewa giyan mulki lallai haka ne tana da giya ta akwai magagi mutum baya farkawa sai ya sai abin ya sillibe daga hannu sai kaɗan waɗanda Allah yake ba su tabaki duk da wannan cikakken bayani da ya masa amma sai ya ce ina wannan ra'ayinka ne kake faɗa ya ce kuma ba ba abu mamaki bane ka faɗa haka girma ya cin maka ka ta kwarkwashe baka da wani sauran amfani tunaninka ma baya juyawa yadda ya dace shine kabura tunanin tunaninka shi ma ya kusa abin nan sannan ya duba ya kalli mabiyansa yace ce to sai ya ji tsoron wannan kalmomin da wannan ya faɗa kada ya sare gwiwar mabiya sai ya kira da babban murya a matsayinsa na shugaba yana cewa duk mabiyansa dole ne su bi shi fa in ba haka ba zai kafa wannan mashin kuma ya rubda ciki a kansa takobi kuma ya rubda ciki a kai har sai ya kullo ta bayan don haka ma bai ma bari wasu sun ma ce wani abu game da shawarar da wancan tsoho ya bayar duka suka sallama mai suka yi biyayya gare shi suka ce mun je mun bi lallai girma da rudi irin na shaidan ya yi nasara a kan wannan shugaba na hawazin da ake kira malik ɗan auf bai karɓi nasihar da wancan gugaggen tsohon ya yi masa ba wanda ya jarraba an buga an bashi duka wannan karkashi karkashin hikima ta ubangiji maɗaukakin sarki mai tarin hikima domin in allah ta'ala ya nufin kaza sai ya faru to sai ya sauwaƙe hanyar da wannan kaza ɗin zai eh tare da cewa in ya ga dama zai iya farar da abun ba tare da ya zo da sababi amma yana cikin sunnatullahi ya wa in yana son abu ya tabbata to sai ya kawo sila ƙarshe abin da ya faru sai da ya faru to dama wannan shine ƙarshen duk abin da yake lalatacce ne a bace yake duk abin da ba gaskiya aka ƙulla ba to duk inda ya yi ko ya girma ya kambama ya ƙasaita ya cika lallai zai yi ƙasa ko da ku an ga yana walƙiya yana jan ido yana jan hankali ko da an ga a wasu lokuta ya samu nasara rashin gaskiya ya samu nasara to fa ba za a dawwama ana zalunci ba ba za a dawwama ana rashin gaskiya ba lallai akwai wata rana da za ta zo marasa gaskiya za su kwashi kashinsu a hannu kyakkyawan ƙarshe kuma zai zamto ga mummunai kafirai kuma za su karaya dukkanin karaya shi ya sa Allah ta'ala a suratun nisa aya ta ɗari da da arba'in 141 yayi alƙawari ce Allah ba zai taɓa ba wa kafirai dama a kanmu ne ba su yi musu cin kashi ana nufin matsawar suka yi riko da wannan hanya ta imani matsawar suka tsaya akan gwadaban da aka umarce su matsawar suka bi hanyoyin samun nasara yadda ubangiji madaukakin sarki ya musu umarni da haka to Allah ba zai bawa mai ba kafiri dama ya cika shi a kansa nan abin da ake nufi shine a dawwame a ɗau tsawon lokaci amma ba a nufin jujjuyawar kwanaki domin kwanaki yana jujjuyawa amma karshe nasara ɗin za ta tabbata ga muminai misali yaƙi nawa ne ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi amma me nasarar ba ta bayyana ba a hannun mumini sai ta bayyana a hannun kafirai to amma a tare da haka wannan baya nufin fa su ci nasara ba domin sun ci nasara ta fuskar getta imaninsu ta fuskar komawa a sake ɗaura ɗamara a sake shiri ta fuskar komawa a binciki kai ka kalli abin da ya faru a uhud a uhud ko? kaga a uhud sun fita da bugun yawa har wasu suka ce lannan na yau mai suka ci a inda yawa ne yake ba da nasara to babu ji kaga wannan kuskure ne sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shata musu layi ya ce ku tsaya a nan mun ci nasara ko mun ci nasara ba ku sako sai suka yi ijtihadi suka sako fahimtar suka ma wannan umarnin an musu shine domin ana so a samu tabbatuwar nasara amma tunda har ma nasara ta faru gashi har an zo ana ɗiban ganima an yanki ya kare suna sakkowa sai aka aka samu failure shi kenan aka zo kuma ma'aunin ya juye musulmai suka kwashe su a hannu to amma kalli kuma abubuwan da suka biyo baya sai ya zamto musulman sun ƙara dawowa sama to wannan ita ma sunna ce min sunanillah wadda Allah yake cewa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas a matsayinka na musulmi ko mumini in kullum duk abin da ka sa a rayuwarka sai ka ci nasara to sai ka shantake sai ka dinga ganin ai kai baji ai kai dan gatan Allah ne wannan ba zai baka dama ka tsaya kai aiki tukur ba ka jajirce amma idan kasancewa, idan ba baka aiki ba za ka samu matsala to sai ka jajirce bal Allah da hikimarsa sai ka je kai aikin ka jajirce sai Allah ya jarrabe ka ya ga shin daga sai kake ka yadda akwai shi za ka koma gare shi ka yi cikakken tawakkali ka ce Allah ne ko ko za ka ce wane ne ya janyo maka duka wannan da hikima to wannan ita ce sunnatul mudawala wa tilkal ayyamu mudawilu bainan caccanja ma'auni na sakamakon aiki ba dole ba ne idan ka yi aiki tukuru result ɗin ya zo yadda kake nema ɗari bisa ɗari a sai Allah ta'ala ya canja shi domin ka sake bincikar kanka ka sake duba lamarin kanka malam ya ce istidadul jayshayn lil harbi balaga adadu jaysh al muslimin 12000 rajul عشرة آلاف من الذين خرجوا مع رسول الله لفتح مكة وألفين من أهل مكة وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حجرة الأكلم لاستطلاع خبر جيش هوازن وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبر فانطلق ابن أبي حجرة رضي الله تعالى عنه فدخل فيهم حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا عليه من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه ثم أقبل, ثم أقبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم ما لن يتشي غاينا إن يدى أنقروا يبدابين سكيشين عدد رندنر مسلمين ما يكا مسلمين سنكي متون ما يكي متون دبو قوم شاديو mutum dubu goma dama da su ya taho aka yi fatihu makka mutum dubu biyu kuma an same su daga mutanen makka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya taɓa yin abu ba tare da bincike ba kamar yadda alkur'ani mai girma ya masa umarni ya ce duk labarin da ya zo muku in wani ya zo muku da labari to ku bincika ku bi diddigi ku tabbatar haka ne don gudun ku afka wa mutane ba bisa ga haƙƙi ba ba bisa ga doka ba da ƙa'ida Karshe ku zo ku yi da nasari ba inda shari'a za ta baka damar kawai ka afka wa mutum ko kai masa hukunci saboda kawai an ce ya ce kaza game da kai kowa na kaza yake yi wannan maganar kawai ta shiga ta nan ta fita ta nan me zai tabbatar da ita dalilai da hujjoji dalilai da hujjoji amma babu hujja babu dalili to babu ta yadda za a yi shari'a ta kama mutum Dan haka manzo salam da ya ji labarin cewa ga wasu a gari wasu sun ɗan kamar wasu 'yan tawaye ne sun haɗa kai sun gungu suna nema su zo su aji. ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya tura ibnu abi hadrat radiyallahu anhu ya ce je kai mana bincike ka ji haka ne ka je kai mana bincike ka ji haka ne ka shiga cikin su ka shammace su ka zauna a cikin su har sai ka tabbatar da abin da aka gaya mana ɗin haka ne ko ba haka yi haka kwaye ya je ya zauna a cikinsu ba su ma san da shi ba ya tabbatar cewa lallai suna shirin yaƙi kuma ya ji duk wannan abin da ya faru tsakanin malik da durai da abin da ya faru a hawazin ɗin duka ya ji cewa tabbas haka ya dawo ya gaya wa annabi sun alaihi ce lallai labarin nan fa haka قال يتأمى أما جيش هوازن فقد بعث قائدهم مالك بن عوف عيونا من رجاله لمعرفة ما عند المسلمين ولكنهم عادوا إليه بما يفزع القلوب ويزيد الرعب جاءوه وقد تفرقت أوصالهم خوفا فقال لهم ويلكم ما شأنكم قالوا رأينا رجالا بيضا على خير بلق والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى ولكن ذلك لم يرد مالكا عما عزم عليه هذا من عاجل بشرى النصر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين إذ أمدهم بمن يقاتل معهم من الملائكة وأنزل الرعب في قلوب أعدائه إن الله لا يخلف وعده ولا تهزم جنده ولا ولا ولا يسلم عباده المؤمنين وفي طريقهم يبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر والغنيمة عن سهل بن الحنظرية أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهواد عن بكرة أبيهم وبنعمهم وبنعمهم ونسائهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله مالا ينشاء ما تبنقرن سوى حوازن مالك يا تورا أجيء أي ليكأن أسيري عيون سوني واند سكي ذات جنسي ليكأن أسيري سوني عيون dan su je su gano mai musulmi suke to amma da suka dawo sun sun dawo cikinsu a rude babu labarin da suka zo da shi baya ƙara komai sai mai sai razani da firgici lalle shi kansa shugabansu ya fahimci haka ya tambaye su ya yaya na ganku haka suka ce ai wasu fararen mutane muka gani a wani yanayi na ban mamaki sun ga mala'iku domin gazo ta hunain tana cikin ya kunar da Allah ta'ala ya girmama sahabbai ya saukar da mala'iku koriya fa akan wancan adadin na mutum dubu goma sha biyu aka saukar da ni da kuma mala'iku su yaƙi tare da su bayan badar kenan ana suna tunanin ko kwatalwace ko aljanu ko yaya dai ka ce to wannan abin da muka gani shi ya rudan mana da ciki ka ga yanayin da muke ciki amma duk da haka wannan bai saka mutum nan ya karaya ba wato giyan mulki da da rubi na cewa ai yana ganin yana da power zai iya yin komai to shine malam yace lalle wannan yana cikin bushara ta gaggawa da Allah ta'ala ya gabato da ita ga manzo da kuma musulmi tunda dama yana cikin mu'jizar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an keɓance shi da ita shine nusutu bir ru'bi masirata shahrin kafin annabi sallam ya haɗu da abokan gaban su tsawon wata guda Allah yake cika zukatan su da razani ya cika zukatan da razani kai ba don wannan mu'ujizan ba da wannan gayyar da ta haɗu a Ahzab da ya yi da ita taron dangi ne fa gaba ɗaya fa duk kwansu da su suka haɗu suka amma razani ne ya yi ya tarwatsa su to wannan yana cikin mu'jizan ma'aikin sallam ya kawo masa taimako da tanyo da agaji ga wanda za ya kawo masa agajin waɗanda za su yaƙi da shi na daga mala'iku sannan ya saukar da kuma firgici a zukatan maƙiyansa lallai Allah ta'ala baya saba alƙawarinsa lallai rundunar Allah ba wanda ya isa ya karya Allah maɗaukakin sarki baya taɓar da bayansa la yuslimuhum ma'ana baya ƙyale su zamto wato ya ƙi taimake su an gane ya basu in dai da gasken muminan ne to ba zai basu a tozartar da su ba to ne ma a hanya manzo sallallahu alaihi wasallam suna tafiya Allah ya mai wahayi da cewa an fa fito musu da ganima Wanzu sallam ne wa muminai bishara cewa akwai ganima kamar yadda ya tabbata hadisin sahal dan hanbaliya wani ya zo wurin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa ya ma'aikin Allah da na je leƙen asiri ni na ga dutse kaza da dutse kaza ya ce mana yana nufin na sun fito da himulin kayansu kai ka ce za su su sun fito an bakarta abihim ana kwansu da kwarkwatarsu sun fito da dabbobinsu da matansu sun tattara gaba ɗayansu a mai a wannan kwarin na hunai shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ya ce tilka ganimatul musulmi ai wannan abin da ka gani duk ganiman musulmi ce gadan gobe insha Allah in Allah ya tafi ya lokaci ke to ganin sai mu dakata a yau insha Allah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta الله